an dakatar da dan wasan baya na barma da ake kira Tyrone Mings yin wasanni guda biyar a matsayin jan kunni na laifin taka dan wasan gaba na Manchester United Zlatan Ibrahimovic. Hukumar kwallon kafa ta Ingila ta zargi Minks da Ibrahimovic da aikata rashin da'a a ranar Litini akan abin da ya faru a ranar Asabar a filin wasan Old Trafford inda kungiyoyin nasu suka yi kunnen doki. mings dai shi ne sa kafa ya taka Ibrahimovic a ka kafin daga bisani dan wasan na Manchester Ibrahimovic ya mayar da martani da naushi. Ibrahimovic dan asalin Sweden ya riga ya amince da laifinsa kuma ba zai yi wasanni uku ba, amma kungiyar ta Burnmouth tana nan tana jayayya akan wannan hukuncin. Duk da haka, wata kwamishin mai zaman kanta ta samu Minx da aikata rashin da'a kuma ba zai yi wasannin Premier League guda biyar ba, da suka hada da waɗanda za su yi da West Ham, Swansea, Southampton da Liverpool da kuma Chelsea.